A'udhu billahi sabila ali mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim a yau liman yayi bayani ne akan tashin alkiyama da abubuwan da za su faru a ciki na farko ya ce sanin ilimi ga da tashin alkiyama wajibi ne ubangiji subhanahu ta'ala ya yi magana akan tashin alkiyama a gurare daban-daban a cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wa sahabbai tashin alkiyama har sai da suka fahimta suke ganin kamar suna ganin sa mirara Allah ya kira tashin alkiyama da sunaye daban-daban يوم الحساب يوم الحشر يوم الجمع يوم الحسرة يوم البئس يوم العقيم da shauransu sunaye daban-daban ya kira kowanne kuma akwai dalilin da yasa Allah ya kira shi wannan suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a Qur'ani Allah ya ambaci abubuwan da za su faru idan rana ta alƙiyama ya zo ita sama za a yaye ta a dunƙule ta ta zama kamar kamar ball <coughs> curarriya ƙasa za ta yi girgiza ta amma da abin da ke cikinta za a ragargaje duwatsu za a tafiyar da hasken taurari wata da rana su ma za a kawar da su sannan kuma tekuna za su yi ambaliya su cika duniya gabaki ɗaya ɗan adam ya rasa inda zai ɗora ransa sannan daga ƙarshe mala'ika ya yi busa a ƙaho wanda kowa zai faɗi ya mutu bayan ya sha wahala kowa hatta ɗan jinjiri sai ya tsufa ya yi furfura sannan mutane bayan wani lokaci ubangiji subhanahu wataala ya daɗa tayar da su ta hanyar shi wannan mala'ikan in ya kuma yin busa mutane za su tsiro maza lafiya za su tsiro kamar yadda in ka shuka iri yake tsirowa shi ne wanda zai fara tsirowa daga kabari sannan kuma sai a tafi gurin ƙasar da za a yi tashin alƙiyama wadda ƙasa ce ta daban ba irin wadda aka sani ba ƙasa ce faratas wadda take ba ta da wata alama da ɗan adam zai gani ya gane cewa ga inda yake ko kuma ga inda zai koma saɓanin rayuwarsa a duniya ya san inda yake kuma ya san inda zai koma. In ya fita ya san inda za shi. Amma a wannan ranar ba inda mutum ya san inda zai je sai inda Allah ya kaɗa shi. Mutane za su je su tsaya a wannan rana zuwa wani lokaci mai tsawo domin su san girman Allah, su san babu wani wanda yake da girma sai Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan tsayawar da za su yi za ta janyo rana ta zo kusa da su su yi gumi gwargwadon aikin mutum. Wani gumi zai tsaya masa idon kafa wani kuma gumi zai ci har zuwa kunnensa wato in ya haɗa har da hancinsa da bakinsa kenan irin wanda za a ce kenan za su nutse a cikin ruwa tunda in hanci da baki ya nutsa a cikin ruwa sai mutum ya iya mutuwa amma kuma babu mutuwa sai dai azaba har daga ƙarshe dai mutane su zo su fara magana su nemi a yi musu ceto ko a yi musu hisabi ko har a yi hisabi kowa ya san matsayinsa sannan su je gurin annabawan nan annabi Ibrahim za su fara zuwa gurin annabi Adam sannan annabi Nuhu sannan annabi Ibrahim annabi Musa da Isa kowanne ba da uzurinsa cewar ba zai iya cewa komai ba sai sun je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai je yayi sujjada ya yaba wa Allah ya wanda bai taba yin irinsa ba shi ma a ranar za a sanar da shi sannan Allah ya ce da shi to ya dago da wannan sujjada me yake so manzon Allah ya ce shi al'ummar sa yake so ya ce ta shikenan ubangiji subhanahu wataala ya ba shi izini da ya zo ya tsaya a bakin siraɗi a zo a sanya wannan siraɗi kowa sai ya zo ya ƙetare wannan siraɗi kuma wani zai ƙetare wani ma yana zuwa kurin faɗawa zai yi saboda baya gani daman saboda bai ga Allah ba a duniya ba zai gan shi a ran lahira ba wani kuma idan ya gan shi gwargwadon ganinsa gwargwadon dai wahalar da zai sha ƙetare tsiraɗin nan wani zai iya ƙetarewa ma kamar bai san ya ƙetare ba kamar iftawa da ido wani kamar gwargwadon fitowar haske wani kamar gwargwadon fitowar tsawa wani kuma yana yana faɗuwa yana ɗagowa sannan akwai wa'insu abubuwa kamar mayen ƙarfe wa'inda suke kama mutane suna wurga su a cikin wuta a jikin siraɗin nan duk da haka idan ka mai kyau ne wannan mayen ƙarfe ba zai kama ka ba Allah ka kiyaye mu idan aka ƙetaro siraɗi sai kuma a zo a tarar da mizani Allah ya sanya shi domin hisabi sai a ba mutane su wani ya karɓa daga dama wani ya karɓa daga hagu wanda ya karɓa daga dama yana murna yana neman 'yan uwansa ya nuna musu wanda ya karɓa daga hagu yana fatan ina ma ba a ba shi wannan littafin ba. duk da haka za a zo idan aka auna aiki aikin nan idan na wani ya fi nauyi mai kyau ne shi ne ke da nauyi dama sai ya shiga aljanna ko da ya yi mara kyau idan kuma mutum ba shi da wani aikin kirki manzon Allah ya ce za a iya kawo mutum ƙatoto mai ƙiba kyakkyawa da shi amma an ɗora shi akan mizani ba zai auna komai ba ko nauyinsa ba zai taɓa kaiwa ko kamar da fukafukin sauro ba saboda ba shi da aiki mai kyau to daga nan kuma sai Ubangiji yi afuwa ga wa'insu mutane ya kirawo su ya nuna musu aikin da suka yi mara kyau sai su yi kwala-kwala su raina kansu sai ya ce da su ai kamar yadda na suturta ka a duniya na ban nuna mutane wannan mummunan aikin da kai ba to yau ma haka zan suturta ka in yafe maka wannan ma yana ga wa'inda suke aikata zunubi amma ba sa bayyanawa a fili suna yi a ɓoye saboda ba sa so a gansu suna yi kuma suna nadama abin da suke yi to shi yasa Allah zai musu amma wa'inda suke bayyana zunubi a duniya to Allah ba zai musu haka ba ranar tashi alƙiyama sannan kuma <clears throat> sai mutane su tafi gurin alkausara wannan korama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye akan wannan korama duk kowa ba zai shiga aljanna ba sai ya ɗibi wannan ruwan korama ya sha amma akwai wa'inda ba su sha wannan ruwan ba sai sun taho sai a cire su su juya sai a Allah ya tambaya me yasa aka ce da su sujada sai a ce ai wa'innan su ne wa'inda suka kawo wani abu sabo a cikin addini bayan kai baka kawo shi ba bayan kai suka kawo sabon addini suka kira shi da sunan addini wannan shine dalilin da yasa ba za su sha wannan ruwan ƙwaraba ba kuma ba wanda zai shiga aljanna sai ya sha wannan ruwa an sanya kofuna masu yawan gaske sun ishi kowa sai kuma a taho gurin shiga aljanna in an zo nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ƙwanƙwasa ƙofa shine zai fara shiga aljanna Idan ya ƙwanƙwasa sai mai gadin aljanna ya tambaya ya ce waye sai ya ce ni ne Muhammad. Sai wannan mai gadin ya ce daman ni kai aka yi umarni na buɗe ba a ce in taɓa buɗe wani ba in ba kai ba. Shikenan sai ya buɗe sai manzon Allah ya shiga sai shauran kuma bayan Allah su shiga. To Allah Ubangiji ka sa muna daga cikin wanda za mu shiga cikin aljannan nan a cikin sauki Allahumma amin ka sa mu makwabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice wannan ita ce huɗubar mu ta yau.